خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ندري دهم سنة شدة a littafin gudugul maram na ibn hajar al-asqalani muna cikin kitabun jana'iz kuma wannan darasi yana karantar da mu siffar da ta dace kabari ya kasance a kanta a sunnar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam siffar da ta dace kabarin musulmi ya kasance a kanta a yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mun gabatar da bayanin hadisai na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu jabir bin abdullah da kuma hishamu bin amir a darasi da ya gabata waɗannan sahabbai guda biyu jabir bin abdullahi al-ansari da kuma hishamu bin amir su ne suka ba da labarin yadda aka binne gawayyaki na musulmai a bayan gama yakin uhudu a riwaya ta hishamu binu amir Allah ya kara masa yadda yace ishtaddatil jirahatu na uhudin raunuka sun tsananta ga musulmai a ranar yakin uhudu wato bayan an gama yakin uhudu musulmai sun samu raunuka masu yawa fashakau ila rasulillah kasaratar jirahad saboda haka waɗannan sahabbai suka kawo damuwarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da yawan raunuka da aka samu ga kuma gawayyaki suna da yawa an samu matattu da dama sannan kuma su sahabban da za su binne waɗannan matattun sun samu raunuka suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sauki ta siffar yanda ake tonon kaburbura faƙawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ihkiru wa ausi'u wa aftinu ku je ku tona kaburburan nan yanda aka saba wa ausi'u kuma ku faɗaɗa kaburbura ɗin ku tona kaburburan su yi faɗi na uku wa aftinu kuma ku kyautata wato tonon kaburbura ne tonon da za a yi na kaburbura ya zama an yi tono mai kyau kaga wajen tonon kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa habbai sauki ba wajen cewar kaburburan da za a tona su kasance suna da fadi nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa habbai sauki akai ba hakanan ta wajen tsara kabari ya zama yana da kyau a yi tono mai kyau nan ma babu rangwani amma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rangwanta masahabbai shine ta wajen binne mamata din annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu ibtinul ithnain wa thalatha fi qabrin ku rika binne mutane biyu ku rika binne mutane biyu ko mutane uku a kabari guda kaga nan ne aka samu amma ta wajen zurfafa kabari ta wajen faɗaɗa kabari ta wajen kyautata tonon kabari annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi rangwame ba wannan hadisin ya inganta yana irwa'ul galil hadisin 743 a wannan dalilin ya sa, ibnu hazmi kamar yadda muka gabatar da bayani a wancan darasi a littafinsa al-muhalla kitabul jana'iz a mujallar na uku shafi na 338 Ibnu hazmi ya ce imaku hafiril qabri farbun a zurfafa ramin kabari wannan farilla wato a tona kabari ya yi zurfi farilla ya kafa hujja da waɗannan hadisai hadisin jabir bin Abdullahi da ya ba da labarin din na mamata da aka yi bayan yakin uhudu da kuma hadisin da muka karanta na hisham bin amir bayan ya kawo waɗannan dalilai ibn hasmi ya ce falam ya'zurhum alaihi salamu fil i'mati ka lura da yadda sahabbai suka kawo damuwarsu su ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu raunuka da yawa saboda haka suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sauki ta wajen tona kaburbura kada su yi zurfi amma manzon Allah bai musu rangwame ba ibnu hazm yace fa lam ya'zurhum alaihi salam fil i'mar ta wajen zurfafa kabari annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sassauci ba inda ya musu rangwame shine ya zamanto abin ne mamata biyu ko mamata uku wannan shine saukin da suka samu to idan da a ce akwai waɗanda za a yi wa rangwame kada su tona kabari da zurfi babu shakka su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suka halarci yakin uhudu din nan saboda suna da damuwa tare su idan waɗannan mutane waɗanda suke cikin irin wannan larura ba a musu rangwame ba ku saya za a yi a yi rangwame ga wanda ke lafiyayye mazaunin gari lafiyayye ba zai tona kabari ya zama so yana da zurbi ba wannan fahimta babu shakka ita ce mafi inganci saboda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi umarni ga sahabbai da cewa ihsiru ku tona tun da ya ba da wannan umarni kaga ya zama tona kabari ya zama yana da zurfi wajibi wanda shi ne fahimtar muhammad nasiru al albari. kamar yadda ya gabatar da bayani a littafin ahkamul jana'iz shafiyar 260 uh, duk da cewa malaman fikihu fahimta su ta saba game da zurfin kabari alal misali a littafin bulgatus salik yana daga littafai na mazhaba ta al Malik rahimahullah a mujallar na farko shafin 578 haka cewa a aqalluhu mafi karancin zurfi na kabari a aqallu a umqil qabri ma mana'a rahihatahu ra'ihatahu abinda zai iya hana warin wato mamaci ya fito zurfin da zai iya hana warin mamaci ya fito wannan zurfin shi ne yake zama wajibi zurfin da zai ba ma gawa kariya wa harasa min akali eh, ka sabo'in abinda zai kare shi daga cin dabbobin eh, wato dabbobin daji su iya tona wannan sabari. wanda mun gabatar da bayani a kai amma game da mafi yawan zurfin kabari ba wala hadda li aksarihi babu iyaka babu iyaka game da zurfin kabari amma mafi karanci shine ya zama to zurfin yanda zai iya kare wato shi wannan mamaci din dabbobi ba za su iya tona tabarin ba ba za su iya tono shi ba sannan kuma zai hana warin wato gawa fitowa wannan ga makabar al'imamu malik kenan kaga babu haji domin al'imamu malik shi da kansa yana cewa ba a samu haji ba a samu wato ainihi iyaka na zurfin da ya kamata kabari ya kasance ba amma mafi karanci shi ne zama tun zurfin da zai iya ba da kariya ga wannan mamaci da aka jini mun gabatar da bayanin da ya zo cikin fasawar latina a mujallar na takwas shafi na 422 mataba ta al'imamu shafi'i ita ce zurfin kabari ya kai tsawon mutum zurfin kabari ya kasance daidai tsawon musu. Alimamu ahmad bin hanbal ya ce zurfin kabari ya zo daidai kirjin mutum mai tonon ya zama to zurfin kabarin ya kai daidai kirjinsa in aka ce kirjin mutum ana nufin a yi ka duba rogosu talibin na al'imamun nawawi a mujallar na bishafi na 133 al-imam an-nawawi yace wa qala jumhur akasarin malaman sunna akasari tunda matsala ce da aka samu sabani game da ita wasu na ganin zurfin kabari ya kasance daidai kugun mutum rabin tsayin mutum al ahmad yana cewa ya kawo kirjin mutum al-imam shafi'i yace ya kamata ya zama daidai tsawon mutum sai ce to amma mafi yawan malamai magabata suna cewa arba'atu azru'in wa nisfu abinda ya kamata zurfin kabari ya kasance wato shine a samu zira'i hudu da rabi zira'i hudu da rabi sai ya ce wa huwa sawabu wannan shi ya fi dacewa ta abinda ya sa na gabatar da wannan duk da cewa mun riga mun magana a kai saboda mu lura da kuskure da muke ta wajen tonon kabari inda da dai a ce ana tona kabarin nan yanda yanda magabata suka yi bayani a kai babu shakka bayan da za a yi saboda saniya ta hau kan wannan kabari ya rifka da dai a ce zurfin ya kai yanda aka yi magana kai akalla a ce zurfin kabarin ya kai rabin tsawon mutum idan ya kai rabin tsawon mutum mawuyaci ne dabba ta hau kan wannan kabarin ya rifka mawuyacin gaske bare har a samu kasusuwan mamaci sun fito waje Abinda ke sa hakan ya faru shine rashin zurfafa wannan kabari a yanda magabata suka yi bayani wanda da so samu ne ba don duk magabata duk masabobin na gaba ɗaya sun ce inda so samu ne wato mustahabi ne zurfin ya fi ma hakan wato da a ce mutum zai yi tona kabari zurfin ya fi tsawon mutum to mustahabi saboda babu iyaka kamar yadda alimamu malik ya faɗa domin abin da dama ake bukata shine mamacin ya samu kariya kaga duk sa'ilin da kabari ya zama yana da zurfi to mamaci yana samun daɗin kariya daga ainihin dabbobi da za su iya tona kabarinsa wajibi ne mu lura da wannan akalla ya kasance zurfin kabari ya kai rabin tsawon mutum akalla wanda shine mafi karanci na fahimta da aka samu daga magabata kamar al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba da karatu daga hadisi gari da 603 insha Allah ibn hajar ya ce wali muslimin a riwaya ta al'imamu muslim wato hadisi ya zo cikin sahihu muslim yana kitabun jana'iz babun nahi an tajisisil kabri wal bina'i alai hadisin 970 anhu an ka wato al-Imam Muslim ya rawaito hadisin daga shi wanda ya rawaito hadisi da ya gabata shine Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa jabir ya ce na naha rasulullah an yi jassasal kaburu manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana a shafa ma kabari tanti a yi masa tanti farin tanti ko ja kowane iri a yi masa shafi shi ake nufi da aljabtu allazi yutula biki wanda ake shafa jikin kago tanti wato shi ne. shafe da ake masabo saboda ya yi kyau eh, tayiwu kana gani wasu kaburbura ana musulunci fenti jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi shafen kaburbura wa an yi ku'ada alaiki kuma ya hana a zauna a kai wa an yi guna alaiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi gini a kan kabari wata hadisin yana sahihu muslim kenan riwayar al-imam muslim ya kawo to hadisin yana sunan abi dawo <clears throat> kitabul janayiz babun fil bina'i Al-Alfabri. kuma yana sunan nasa'i kitabul janayiz az-ziyadatu Al-Alfabri. yana sunan tirmizi kitabun janayiz babu ma ja'a fi karahiyati tajsisil qubur wal kitabati alaiha amma riwayar da ta zo a cikin sunan tirmizi yana da kyau duk sa'ilin da ka samu hadisi idan kana so ka samu kyakkyawar fahimta a kansa sai ka nemo a ƙorafin hadisi sassan da aka samu riwayar wannan hadisi in ka tara za ka samu fahimtar abin da manzon Allah ya faɗa a riwaya ta al'imamu tirmidhi na wannan hadisin na jabir ba hadisin da ya ba riwayar al'imamu musulun da ya zo a cikin gudugun marami ba kan jabir jabir ya ce nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an tujassasal kuburu manzon Allah ya hana a yi makaburbura shafe na fenti wal kitabati alaiha da kuma yin rubutu a kai to kaga babu rubutun a wannan riwaya da ta zo cikin bulugul mara amma a riwaya ta al-imam tirmidhi akwai wannan lafazi naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tujassasa al wa an yuktaba alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yiwa kaburbura fenti manzon Allah ya hana ayi rubutu akan kaburbura wa an yubna alaiha manzon Allah ya hana yi gini a kan kaburbura wa an kuma manzon Allah ya hana a taka kaburbura to kaga karin da aka samu cikin riwaya ta al-Imam Tirmidhi yana da yawa wanda kuma babu shi a riwaya ta al-Imam Muslim bayan al-Imam ya kawo wannan hadisin sai ya ce haza hadisun hasanun sahih kaga riwayar ta ita ma ta inganta daga Jabir bin Abdullah Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa a riwaya ta Ibn Majah haka haka tazo kamar riwayar da tazo cikin sunan Tirmidhi yana kitabul jana'iz babu ma ja'a fi nahyi anil bina'i 'ala al-qubur wa tajdisiha wal kitabati 'alayha sunan babu kenan da yake sunan tirmidhi yanda lafazin al-imam al-imam ibn majah wato hadisin yana sunan ibn majah babu ma ja'a fi nahyi anil bina'i 'ala al-qubur wa tajdisiha wal kitabati 'alayha lafazin da yazo cikin sunan ibn majah an jabirin qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana an yuktaba alal qabri shay'un manzon Allah ya hana a rubuta wani abu akan kabari kaga shi ma an samu kari akan riwaya ta al-Imam Tirmidhi al a hadisinsa wa an yuktaba alaiha kawai manzon Allah ya hana a yi rubutu akan kabari amma a riwaya ta al ibn maja jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rubuta wani abu kan kabari kuma wannan riwayar mata inganta kamar yadda zo cikin tahdhirus sajid shafi na 22 to waɗannan hadisai idan ka hada su suka fahimci abubuwan da aka hana a samu tattare da kabari na musulmi ka ɗauki hadisin al'imam muslim da riwaya ta al'imamu tarmizi da riwaya ta al'imamu ibn maja idan ka ciro hadisin jabir na fuzbar za ka fahimci yadda siffan kabarin musulmi ya kamata ta kasance a kai annabi ya hana idan aka ce annabi ya hana duk wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi abin da mazan Allah ya hana ba idan dai mutum yana son annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce annabi ya hana to za ka daina ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi gini a kan kabari ya hana a zauna a kan kabari ya hana a taka kabari ya hana a yi rubutu a kan kabari waɗannan duk lafuzan lafuzza ne na jabir bin abdullah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma a cikin hadisai gaba ɗaya suka zo wannan ya sa a littafin al-majmu al-imam an-nawawi ya tattaro waɗannan riwayoyi kamar yadda muka kawo su saboda ya ciro hukunci da ya zo cikin bayanin jabir yana mujallar da biyar shafi na 264 al'imamun nawawi ya ce wa amma hadisu jabirin al'afir farawahu muslim wa abu dawud wa tirmizi wa gairu wannan hadisi na jabir al'imamun muslim ya ruwaito shi haka nan al'imamun abu dawud al'imamun tirmizi da ma wasu malaman hadisi sun ruwaito hadisi lakin lafuzar riwayatihim sai dai lafazin da aka samu na riwayar su lafuzza ne daban-daban kuma dukkan lafuzan da suka zo sun inganta babu wani lafazi da ya zo yana da rauni Na naha rasulullahi an yujassasa alqabr wa an yubna alayhi wa an yuqada alai. wannan riwaya guda kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi wa kabari a shafa masa fenti annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ayi eh, kabari gini annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a zauna akan kabari kaga wannan ya zo riwaya ta al'imam muslim kenan ah, walai tafihi zikiru yukta ba a riwayar al'imam muslim babu lafazin a yi rubutu wa waka a tirmidhi amma a riwaya ta al'imam tirmidhi an samu ziyada shine jabir ya ce yukta ba alaihi wa an yi kada a yi rubutu a kan kabari kuma kada a taka wa kada kuma da imamu turmizi ya ce hadisun hasanun sahihun amma a sunan abi aka samu wani kari kuma da baya cikin sauran karin da aka samu shi ne wa an yi da alaihi kada a yi makabari karin kasa in ji jajar wa an yi da alaihi kada a yi makabari ƙarin ƙasa wa isnadu ha sahihun al al’imamun an-nawawi yace isnadin riwaya ta al abu dawud shi ma ya inganta saboda haka a nan sai aka samu dalilin da ya sa ka ga. mutane nan mu muna mai da ƙasan da aka tono daga kabari sai a mai da shi ga kabari amma dai abinda ba a so a yi ƙari amma idan za a mai da kasan bai zama da ba saboda hadisin jabir bin abdullah Allah ya kara musu yarda cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine a yi makabari karin kasa idan aka ce karin kasa wato sama da wanda aka tono daga cikin sa kenan al-imam an-nawawi yace fa inna riwayat al-mashhura fi sahih muslim wa sunan abi dawud wa tirmidhi wa sa'ir kutub hadith al-mashhura riwayoyi da suka zo cikin waɗannan littafan hadisi sun zo da bayani cewa an yi ƙa'ada kada a zauna min alƙo'ud allazi huwa julus shine a zauna akan kabari shi ake kira alƙo'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka sai al-imamu nawawi yace kaga kenan uh, wannan hadisi na Jabir riwayoyin nan sun samar da matsaloli da dama sun samar da ilimi ne yawa na daya al-imamu shafi'i da ya tattaro waɗannan riwayoyi sai ya ce Yusta haɓu Allah yuzada al-qabru ala turabi allazi ukhrija minhu wannan hadisin riwaya ta alimam imam Abu Dawud ta zo da cewar kada a yi makabari ƙarin ƙasa to saboda haka mustahabi ne idan ma za a mai da ƙasan da aka tono daga kabari ba laifi ne. amma kada a ɗebo wani ƙasa daban kuma a masa ƙari babu kyau wandan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana innama qulna yustahabbu Allah yuzada li Allah yartafi alqabru irtifa'an kaseera abin da yasa aka ce ba a mustahabi ne saboda ba a son kabari ya zama yayi tudu tudun da ya wuce kima al-imam shafi'i ce fa in zada fala ba amma idan mutun yayi karin babu laifi to anan ka duba girman al-imam shafi'i da ya faɗi wannan magana cewar in mutum ya yi ƙarin ƙasan babu laifi al'imamun nawawi wanda yana cikin fitattun malamai da ke masabar al'imamun shafi'i da kyale shi ba sai ya ce idan aka ce ga hadisi ya ce lakin nan mustahabbatar ku abinda ya kamata a ce shi ne kada a yi ƙarin ƙasan ba a ce idan an ƙara ba laifi ba wa yustadallu liman izdiyada fi riwayat Abu Dawud al-mazkura ne yasa za a ce bai kamata a yi karin kasan ba saboda an samu hadisin Jabir wa riwaya ta al Abu Dawud wanda ta gabata akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wa an yuzada alai an hana a yi karin kasa akan ƙasan da aka tono daga cikin kabari to tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to magana ta kare sai ya ce to game da gini ba, gini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi akan kabari al-imam an-nawawi yace wala farqa fil bina'i baina an yubni qubbatan aw baytan aw ghayrahuma babu wani bambanci mutumin da ya gina hubbari akan kabari ko ya gina wani daki ko ya yi wani gini matukar gini mutum ya akan kabari ya je saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya saba umarnin annabi me ya kamata a yi al'imamun nawawi ya ce sun mayun sai a dubi wurin da aka binne wannan mamaci ɗin fa'in kanat makabaratan musabbala idan ya zama kabari ne na jama'a mutanen gari makabarta da suke binne mamata wani ya zo ya gini akan kabari kala ashabuna ya ce to mu dai malamai na mazhabar mu in ji al'imamu shafi'i suna cewa yuhu damu hazal bila ubila filafi ya kamata a rusa wannan gini da aka yi a saman wannan kabari din babu ko sabani a kai saboda me saboda ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam shafi'i a littafin sa kitabul ummi yace wa ra'aytu min al-wulati man yahdimu ma yubna fiha ni na ga wasu shugabanni musulmai waɗanda suke rusa duk wani gini da aka yi a kan kabari shugabanni ne suke wannan idan suka je makabarta suka ga gini ya fata sai ya ce walam aral fuqaha ayibuna alaihi zalika ban taba ganin wani malamin fikihu wanda ya ce hakan da aka yin laifi ne ba saboda an rusa wannan kabarin ginin da aka yi a kai eh, ban taba ganin malamin da ya ce ba a kyauta ba me yasa li anna fi zalika tabyikan ala nas saboda kuntatawa ne ga mutane idan kowa zai yi gini saman kabari to makabarta za ta cika nan da ya fi cin wuri a kan ainihi a mai da kasar da aka tono daga cikin wannan kabarin sai aka ce wa amma in kanar alqabru fi milki amma idan mutum ya zama kabarin da aka binne ya shafi mallakarsa ba makabarta ce ta jama'a ba ba sai ce jaza bina na'uma sha'a ma karaha duk abin da ya gina a kan kabarin tun da filinsa ne wannan babu laifi ba a cewa aiki to shi ma al'imamun nawawi da ya faɗi wannan al'imamun shaukani ya masa martani ya ce ya za a ce babu laifi ko da kabarin na mutum ne ko da kabarin filin da aka bin da mutum ya zama to filin mallakansa ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tunda annabi ya hana bai dace a ce mutum ya yi gini akan kabari ba wa sawa'un kana al-maktubu ala al-qabri lawhin inda rasihi sai wajen rubutu fa rubutun shi ma kowane iri annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko da za a samu katako ne a rubuta a daidai kan wannan mamaci a sa fa kulluhu makruhun rubuta sunan mamaci a jikin kabari gaba daya ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin آه، المجموع بيان النيمة على المجموع نعلي الامام النووي حكى نيل الأوطار نعلي الامام الشوكاني الإمام الشوكاني آه، نيل الأوطار مجلة نفرشات مجلية 30 يتي فيه دليل على تحريم البناء على الكبر كاغا وانا حديث تبكر بكر دشيوا حرام أي جيني أسام الكبر وفصل الشافعي واصحابه فقالوا إن كان البناء في ملك الباني فمكروه كما رأينا بياني يا قباتات wasu malamai na cewa ana la'akari da wani fili ne aka yi gini akan kabari din idan filin na makabartan jama'a ne to ba daidai ba ne idan filin ya shafi dangin wannan mamacin ne to wannan yana da sauki ya ce wala dalila ala haza tafsir al'imamu shaukani ya yace bambantawan babu dalili a kansa tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hana ya hana a yi gini a kan kabari ya hana a yi rubutu a kan kabari don haka a ko'ina aka binne mutum in ma a makabarta ta jama'a in ma a makabarta wato wanda take eh, filinsa ba shi da iko ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin al'imamu shafi'i yana kitabul ummi mujallar na farko shafi na 277 cewa a rusa ginin da aka yi a saman kabari annan babu shakka ya tabbata daga abul hayyaji al-asadi sunansa hayyan bin husayn wanda yana daga cikin almajiran sayyidina ali bin abi talib wato yana cikin waɗanda suke tare da sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda sayyidina ali yace mar ala ab'afuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah shin ba zan aike ka ga abin da manzo ya aike ni ba ba ka so ima umarni irin wanda manzo ya min Allah ta da timsalan illa ba mastahu wala kabran mushrifan illa sawaitahu duk inda ka ga zane ka batar da shi duk inda ka kabari mai tudu ka daidaita shi kuma wanda akwai wannan isnadin ya taho a cikin sahihu muslim kitabul janaiz babul amri bi taswiyatil qabri wato an samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a daidaita kabari idan aka ce a daidaita ba wai a kwashe kasan nasa gaba ɗaya ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin al-imam abu dawud ya ce kada a yi makabari ƙarin ƙasa sama da wanda aka ciro daga cikinsa to kaga kenan inda yake zama laifi shine kasan da ya wuce wanda aka tono to idan an yi gini akan kabari kaga an kawo wata kasa kenan sabanin wacce aka tono to don haka duk wata kasar da ya zama an yi kari kanta kan kabari da ita wannan kasar ita ce manzon Allah ya umarni a kauda ita a mai da kabari ya koma ainihin wato daidai tudun kasanta wanda aka ciro daga cikinsa hadisin yana sahihu muslim uh, hadisin 969 hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sayyidina ali bin abi talib yana cewa wala suratan illa tamattaha in kaga wani zane ka shafe kaga in an ga rubutu a kan kare ko an ga wani gini a fasa wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imam an-nawawi a sharhu sahih muslim juz'i na bakwai shafi na 36 yace fihi anna sunna anna al-qabra la yurfa'u 'ala al-ardi raf'an katira wannan hadisin da sayyidina ali ya tabbatar mana ainihi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kada a daga kabari yayi tudu wato mai yawa wato a samar ƙasa sama da wanda aka ciro daga cikinsa haka na al'imamu shaukari shi mai faɗa cikin nan al'afar inda suna an al-kabra eh, eh, fihi anna sunnata an al-kabra la yurfa'u raf'an kaseeran min ghairi farqin bayna man kana fadilan wa man kana ghayra fadil Domin akwai waɗanda suke bambanta tudun kabari ta la'akari da wanda aka binne a ciki idan babban mutum ne aka binne shi sosai ayi a yi kabarin ya yi tudu sosai idan mutumin ba wani shahararre ba ne sai a mai da kasan kabari kawai ba tare da an kara wani abu ba saboda ka in ka je makabarta za ka iya bambanta kaburburan manyan mutane da kuma kananan mutane alimamu shauka ne ce wannan babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma alama ta dutse wannan ta zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan babu laifi don an yi wa kabari alama da dutse ya tabbata a sunar mazan Allah amma a yi rubutu a cikin kabarin fa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya hana manzon Allah da kansa ya hana kun ga hadisai riwayar Jabir bin Abdullah Allah ya kara musu yarda akwai hadisin al-Muttalib bin Abdullah al-Qurashi wanda yake lamma mata Usman bin Mas'un ukhrija bi janazatihi lokacin da usman bin mas'un ya rasu aka dauki gawansa aka fitar aka kai makabarta aka binne fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an ya'tiyahu bi hajarin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga wani mutum ya zo masa ga dutse falam yastati hamlahu mutumin bai iya daukan dutsen ba ya ba amma ya kasa kawowa fa qama ilaiha rasulullah sai manzon Allah da kansa ya tafi ga wannan dutsen wa hasara an zira'aihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nade wato hannuwansa فقال المطلب شي وان ya رويته حديثين يجي قال الذي يخبرني ni عن رسول rasulillah? sahabin da ya ba da labarin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka anni anzuru ila bayabi bira'ai rasulillah kamar yanzu ne ba zan manta fararen zira'i na manzon Allah ba lokacin da ya naɗe hannuwan wato eh, eh, eh, rigarsa saboda ya ɗaga wannan dutse ba zan manta ba saboda na ga zira'in annabi sallallahu alaihi wasallam fari ne kan hina hasara anhuma sun mahamala na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga wannan dutse fa ha inda ra'sihi ya kawo dutsen ya aje daidai kan Usman bin Mas'ud wanda shine aka fara binnewa a makabartan Al-Baqi shine aka fara binnewa a makabarta ta albaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye dutsen ta daidai kan kabarin wa qala sai ce ata'allamu biha qabra akhi wa abtilu ilayhi man mata min ahli ya ga masa habbai dalilin da yasa ya kawo dutsen domin in bai fada ba za a yi ta tawili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda yasa na kawo dutsen nan na aje akan kabarin wannan eh, Usman bin Mas'ud saboda in gane alamar kabarin dan uwana ne idan ya taho zai gane wannan kabari ne na dan uwansa wa adfinu ilayhi min mata min wanda ya rasu daga cikin iyalai na sai in zo in binne in binne shi a wannan gefen hadisin yana sunan abi dawud kitabul janaiz babun fi jam'il mauta fi qabri eh, fi qabrin wal yu'allam akwai malamai waɗanda suka ce hadisin nan yana da kyau kamar ibnu hajar shi kansa a littafin at-tafsirul habir a mujallar nabi shafi na 133 ibn qudama a littafin al-mughni a mujallar nabi shafi na 161 yace wala ba'sa bi ta'lim al-qabr bi hajarin aw ba. babu laifi dan an yi wa kabari alama aka kawo wani dutse aka aje kai ko aka ɗauko wani ice aka ɗora akai kai. imam ahmad ce la ba'sa an yu'allima ar-rajulu al-qabr alamatan ya arifuhu biha ba laifi ba ne don mutum ya yayi makabari wata alama da zai iya gane ta wa kada allama nabi sallallahu alaihi wa wasallam kabra usman ibn mas'ud manzo Allah ya yayi makabarin usman ibn mas'ud alama kun ga ai alama daban rubutu daban annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya hana rubutu akan kabari din saboda haka ba rubutu ba alama bace da za a gane kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gini ma ba alama bace da ta zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da ita iyaka dutse kuma ita wannan alama din annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin dalili dalili saboda ya binne dangi eh, yan uwansa wadanda suka mutu sai binne a wannan gefen amma cewar zaka zaka gane kabarin dan ka zo kamar addu'a ita makabarta ko daga bayan wato ko daga bayan ainihin eh, danga da aka killace ta mutum ya mata addu'a addu'an tana isa gare ga mamaci don haka ba lallai bane ma sai ka shigo makabartan kafin nan addu'a ka za ta isa ga waɗannan mamata amma dai ko da za ka yi alama din to alamar ka kada ta wuce irin alamar da manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba wa bin amir bin رضي radiyallahu anhu an karbo hadisi daga amir bin rabi'a Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam salla ala usman ibn mas'ud yayi ma usman dan mas'ud salla shi dai usman bin mas'ud wanda aka fara binnewa a makabartan al-baqi shi aka fara binnewa a makabarta ta al-baqi da take madina babban makabarta da take madina ita ce makabartan farko wata adal sallallahu alaihi wa sallam. ya binne mamata musulmai zalla a cikinta wanda aka kare sahabban manzon Allah ana aka binne kamar yadda alibamu malik yake cewa akwai sahabban annabi kamar dubu goma waɗanda an binne su a wannan makabartar sannan duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam in banda matansa guda biyu ana aka binne su matan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan ɗayansu ana aka binne haka nan ah, sayyidina eh, eh, wato akasarin sahabbai kamar yadda muka yi magana kamar misali sayyidina Usman wanda yana daga cikin kulafa rashidin shi ma kabarin sa yana cikin makabarta ta al wannan yana cikin siyaru alamin nubala na al-Imam Zahabi a mujallal na farko shafi na 154 Usman bin Mas'ud shine mutum na farko da aka binne a wannan makabarta din wannan malaman tarihi sun tabbatar da haka kamar ibnu abdul a littafin al-isti'ab fi asma'i sahaba fi ma'rifati eh, asma'i sahaba yace usman bin dan uwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya faɗa saboda sun sha mama daya kuma yana daga cikin waɗanda suka fara musulunta aslama ba'da salasata ashara rajulan mutane goma sha uku kawai suka riga shi shiga addinin musulunci a tarihi mutane goma sha uku kadai suka riga shi karban addinin musulunci kaga babban sahabi ne wa hajara alhijratay kuma yayi hijira guda biyu yayi hijira zuwa habasha yayi hijira zuwa madina wa tuwfiya ba'da badr ya rasu a bayan an gama yakin badar kaga farkon hijiran annabi kenan zuwa madina wa kana abidan mujtahidan sannan mai ibada ne mai dagewa wato ta wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala to amir bin rafi'a ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ma usman bin mas'ud Sallah wa atal qabra sai ya zo kabarin usman bin mas'ud fa hasa alaihi salata hasayati ya yafa masa kasa yafawa sau uku wa huwa qa'imun yana tsaye ba inda aka yi sallan ne aka binne mamacin ba domin akwai ainihin musallar jinaza yana kofar da kake fitowa idan ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kofar da ake fita to ta hagunka daidai wannan tsakanin wurin da jikin masallaci nan da ake kira musallar jana'iz a nan ne ake kawo matattu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito daga cikin gida sai ya musu sallah idan ya musu sallah sai ya dauke su sai a kai makabartan albaki to bayan ya masa sallah yace wa akal qabra kuma ya tafi wurin kabari kaga ya tafi inda aka binne shi kenan bayan an binne shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafa ma kabarin kasa yafawa sau uku salatu ce. وهو قائم لنازل حديث أنا سنن دار قطني يتي رواه دار قطني إن كتاب الجنائز باب آه، حصي التراب على المي حديث مدبودة قريتة قد دفو مشاهد يند حديث يزو يند حديث يزو أن آمر بن ربيع قال آمر بن ربيع يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مزعون لو كتن دا يبن عثمان بن مزعون صلى عليه Ya yi masa sallah wa kabbara alaihi arba'an ya yi masa kabbarori guda hudu wato ya yi ma'usmanu Usman bin Mas'ud sallar jana'iza yi kabbarori guda hudu to amma hadisin yadda ya zo, idan Ibn Hajar ya kawo shi a cikin bulugul Maram za a yi masa kuskuren fahimta saboda haka yasa sai ya jirgi lafuzan hadisin shi Ibn Hajar sai ya kawo shi da riwaya ta ma'ana Ya ce salla ala usman bin mas'ud farko kenan wa qabra alhali hadisin ba haka ya zo da bayani ba hadisin yanda ya zo da bayani shi sahabin cewa ya yi na ga annabi sallallahu alaihi sallam lokacin da ya binne usmanu dan mas'ud sai ya masa sallah kaga sai ya zama kenan an fara binne shi kafin aka yi mai sallah to idan ya kawo hadisin da wannan lafazi mutane za su yi kuskuren fahimta saboda haka yasa ibnu hajar sai ya canza lafazin sai ya fara kawo salla ala usman wa akal qabra dan karka samu kuskuren fahimta wato amir bin rabi'a ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla magawar usman bin mas'ud ya ma yi bayanin yanda yayi magawar salla yayi kabbara sau hudu wa hafa ala qabrihi bi yadihi wa hafa ala qabrihi bi yadihi ya ya fama kabarin sa kasa da hannunsa salasa hafayatin min turabi ya ɗebi turbaya sau uku yana yafawa da hannuwarsa wa huwa qa'imun inda ra'sihi yana tsaye kuma daidai inda kan kabarin yake wato inda kan mamaci yake daidai inda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafa kasa sau uku to akwai wata riwaya da yake biyadaihi jami'an ya yafa kasan da hannuwansa biyu ne gaba daya wannan riwaya ce ta al-Imam Shafi'i amma riwaya tana da rauni kamar yadda eh, aka kawo ta a cikin silsilatu sahiha ba'ifa silsilatu ba'ifa hadisi na uku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafa kasa da hannuwansa biyu wannan bai inganta ba amma cewa ya yafa kasan sau uku wannan ya inganta babu shakka hadisin ya zo a riwaya ta abu hurairah kaga nan riwaya ce ta Amir bin Rabi'a ya ba da labari to akwai hadisin Abu Hurairah wanda yazo cikin Sunan Ibn Majah kitabul janaiz babu ma jaa fi haswi turabi fil qabr amma riwayar Abu Hurairah Abu Hurairah yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala jinaza, manzon Allah ya yi salla ta janaiza thumma ata qabral mayyit sannan zo ga kabarin mamaci din sannan ya zo ga kabarin mamaci din kaga hadisin ya fi bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi domin manzon Allah yana sallar jana'iza ne kafin abin da mamata idan kaji yayi ma kabari, to dama bai samu damar yin sallah wa mamacin kafin abin da shi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma wata gawa sallah thumma ata qabral mayyit sannan ya taho ga kabarin mamaci din fa hasa alaihi min qibali ra'sihi salatan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafa masa ƙasa ta saman kansa ta nahiyar kansa wato ta gefen kan mamaci din ya yafa masa ƙasa sau uku to wannan hadisi na Abu Huraira masana hadisi da yawa sun inganta shi kamar Ibn eh, al-Qattan a littafin Bayan al wal Iham eh, da Shihabuddin Ahmad al-Busiri mai Zawaid Ibn Majah yana juz'i na farko shafin 511 haka nan al-imam an-nawawi a littafin khubasatul ahkam yana na biyu da shi kansa ibn hajar mai littafin bulugun maram a littafin at-talqisul habir a na biyu shafi na 264 ce isnaduhu zahiruhu as-sihha isnadin wannan hadisin zahiri ya inganta yana da akwai labarai da dama waɗanda suke tabbatar da lallai ana yafa makabari ƙasa bayan an gama binne mamaci mutum ya ɗebi ƙasa da hannunsa sau uku ya yafa ma wannan kabari din ka duba irwa ulgali na mujalla na uku shafin ɗari biyu da ɗaya muhammad nasir bin albani ya tattaro waɗannan hadisai a wannan littafin ya yi bayani a kansu abin ya tabbata babu shakka yana daga sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma akwai ma hadisin da ya zo labarin da ya zo daga umairu bin fa'idin wanda ya ba da labarin sai na albinu abi talib lokacin yana halifanci akwai wani mutum da ke zamaninsa cikin almajiran sayidu na ali min afabi ali bin abi talib allah ya kara masa yarda daga cikin sahabban sayidu na ali akwai wanda ake kiransa yazidu bin al-mukaffaf yazidu bin al-mukaffaf ya rasu lokacin sai na ali yana halifanci sai na ali ya magawarsa sallah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 don haka ya sa ibn kudama a littafin al-mughni a mujallal nabi shafi na 382 ce ruya an ahmadin hakanan al ahmad shi ma an bada labarin sa bisa la'akari da waɗannan hadisai al ahmad bin hanbal annahu habara janazati janaza sayyidina eh, al-imam ahmad ya halarci wata sallah ta jinaza falamma ulqiya alaiha turab lokacin da aka gama mai da kasa makabare bayan an gama bin da wannan mamaci kama ilal kabri sai shi al'imam ahmad ya tafi ga wannan kabarin Fa fahasa alaihi talata hasayati ya ce. Ya zuba makabarin kasa sau uku sun maraja ila makalihi sannan sai ya koma inda da yake tsaye wakala sai ya ce wa waɗanda ke makabarta ɗai. al'imamu ahmad ya ce musu kada ja'a an aliyin wa sahha abinda kuka ga nayi na ɗaiɗi ƙasa na zuba ma wannan kabari sau uku labari ya iso daga sayyidina ali kuma labarin ya inganta annahu hata ala qabri ibn mukaffif lokacin da sahabin na ali ya rasu yazid ibn al-mukaffaf na ali ya yafa ƙasa sau uku makabarin wannan sahabi da dashi warwaya anhu annahu qala kuma an ruwaito yana cewa in fa'ala fa hasan wa in lam yaf'al fala ba'sa wato babu laifi don mutum ya yi idan mutum ya aikata ana fatan ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum bai yafa wannan kasan ba babu laifi don haka yafa kasa makabari da hannu sau uku ya tabbata babu shakka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka don kuma daga cikin sahabbai an samu waɗanda suka aikata haka kuma baya ga sahabbai malaman farko an samu waɗanda suka yi kamar yadda ibnu qudama ya bada misalin al-imam ahmad don haka yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani a littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah shafin 153 ya kawo dalilan nan ya tabbatar da hakan babu laifi sai ya ce to amma abin da ke zama laifi shine babu wani zikiri lokacin da zaka yafa kasan lokacin da ka yafa kasan nan sau uku makabarin babu wani zikiri da ake وأما استهباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن ya kula الحفية الأولى akwai wasu malaman fikihu da suke cewa ana aiki da suratul taha aya ta 55 lokacin da zaka zuba kasa ta farko sai ka ce min ha khalaqnakum idan zaka yafa kasa na biyu ka ce wa fiha nu'idukum idan zaka yafa kasa na uku sai ka ce wa min ha nukhrijukum taratan ukhra to wannan ce fala asla ba shi da wani asali babu wani zikiri babu wata addu'a da ake lokacin da za a yafa wannan kasa makabari in bayan an gama binne mamaci wannan shine abin da ya tabbata daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai muhimmin abu shine ya kamata ka san akwai bambanci kamar misali mun karanta a baya a cikin bulugun maram hadisin 593 hadisin 593 hadisin abu huraira wanda ya ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahidal janaza hatta yusalla alaiha falahu qiratun wanda ya halarci sallar jana'iza aka yi masa sallah su zai samu lada qirat guda daya wa man shahida ha? shahidaha hatta tudfana falahu qiratun wanda ya halarci binne mamaci yi rakiyar gawan kenan har dai aka binne wannan mamacin zai samu kira guda biyu kaga lada kashi biyu kenan lada na farko saboda an yi sallar da kai na biyu saboda an binne mamacin tare da kai to amma duk da haka ba za ka samu ladan binne wannan mamacin ba wancan lada ne na rakiyar gawa wanda ke samun ladan binne mamaci shine wanda ya zamanto yi tarayya wajen binne wannan mamaci imma ka taimaka wajen tonawa ko wajen binnewa mai da ƙasa to sai a ce kana da ladan binne mamaci amma wancan lada lada ne da kake samu saboda kayan rakiyar gawa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hafara li mayyitin qabran fa ajannahu fihi ajra Allahu lahu min al-ajri wato Allah madaukaki zai baka lada idan har ka tona wa mamaci kabari idan ka tona wa mamaci kabari aka binne shi Allah zai baka lada ladanka yana kamar maskanin askanahu ila yawmil qiyama kamar gida ne ka gina sai ka ce wani zo ka zauna a gidan nan bai fita daga wannan gidan ba har tashin kiyama ya ladanka zai zama ka gina gida ka ce mutum ya zauna ya zauna a wannan gida bai bar gidan ba har zuwa tashin kiyama to ladan mutumin da ya tona kabari na musulmi ke hadisin yana fahihu targhib hadisi na 3492 to ya za a yi ka samu wannan lada shine ba wai rakiyar gawa da kai wancan shine zaka samu qirab guda biyu amma bayan an gama binne mamaci sai ka ɗebi ƙasa kamar yadda mazan Allah ya yi kamar yadda sai na Ali kamar yadda al'imam Ahmad bin Hanbal ya yi ka ɗebi ƙasa tafin hannu uku ka watsa to da kayi haka sai a rubuta ka cikin waɗanda sun binne wannan mamaci ashe kaga kenan yana da wata falala ta musamman to sannan akwai jika kabari a jika kabari bayan an gama binne ta wannan ya zo cikin almasu a tulfikiyya alkuwaikiya yana mujallar na 32 shafi na 250 yusannu an yurasha ala alqabri ba'da dafni ma'an bayan an gama binne mamaci sunna ne a yayyafa makabarin ruwa a jikata لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر سعد بن معاذ وأمر به في قبر عثمان بن مفعول سبب النبي صلى الله عليه وسلم يا هكا مكبر صحبان سجدا بيو سعد بن معاذ كما عثمان بن مسعود wannan ya zo cikin kashafin kina a mujallar na biyu shafi na 138 cewa sunna ne a jika a yayyafa makabarin ruwa wa yi zau alaihi hasan sigarun muhallalun bihi a nemo tsakuwa ƙanana ya zamanto an jera akan wannan kabari din sai a jika kabarin da ruwa me hikimar haka liyuhfaza turabuhu saboda ƙasar da aka binne mamacin kaga za ta yi danko idan ta yi danko guguwa ba zai ɗauke ta ba kabarin zai daɗe zai fi daɗewa da tudunsa ba tare da ya shafe ba fiye da a ce ba a yi masa haka ba to akwai akwai hadisin da aka samu na ja'far bin muhammad an abi shine muhammad bin ali bin al-husayn bin ali abi talib jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam rasha ala kabri ibnihi ibrahim ma'an lokacin da yaron annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira ibrahim lokacin da yaron sa ibrahim ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka waɗannan tsakuwa kanana a saman kabarin wa rasha ala ala alqabri ma'an kuma ya yayyafa ruwa ma wannan kabarin wannan ya zo riwaya ta al-imam shafi'i um, idan an yi haka yana sa kabarin ya yi danko wa abu su ne ya fi taimaka ma kabarin ya daɗe ba tare da alamarsa ta bace ba wa amna'u liturabihi himin an ko riyahu idan an jika kabarin ko an kawo ƙananan tsakowa aka ɗora a kai aka jika kabarin kaga kabarin na ya samu nauyi ya kuma yi danko to zai yi wuya guguwa ta da shi wannan yana cikin kashafin ina muhammad Nasiru al-albani ya kawo hadisin nan a silsilatu ba'ifa a mujallar na goma sha shafin dari tara da talatin da hudu ya ce game da jika kabari akwai hadisai da aka samu da yawa fi rashin kabari a hadisun kafira walakin na ha ma'alula kama bayyanta zalika fi irwa al ya ce hadisan suna da yawa da suke magana akan a jika kabari bayan an binne mamaci suna da yawa amma kuma kowane hadisi yana da nashi aibu ya yi magana a kai silsilatu ba'ifa mujallar na goma sha uku shafin ɗari tara da tisin da hudu da kuma irwa ulgalil mujallar na uku shafin ɗari biyu da biyar zuwa ɗari biyu da shida sai ya ce to amma da yana ganin bai tabbata sunnar annabi ba amma sai daga baya ya yi bitar hadisin da al'imamu shafi'i ya ruwaito wanda jikan annabi sallallahu alaihi wasallam shine muhammad bin ali bin husayn bin ali bin abi talib wanda ya ruwaito cewa lokacin da yaron annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera tsakuwa kanana a saman kabarinsa kuma ya yayyafa ruwa ma wannan kabari to uh, albani muhammad Nasiru al-albani yayi bitan isnadun wannan hadisin yace summa wajadtu fi awsat at-tabarani hadisan bi isnadin qawiyyin fi rashihi li qabri ibnihi ibrahima sai gashi ya tarar da wannan hadisin da al'imamu imam Shafi ya ruwaito an samu riwaya ta al'imamu imam a littafin sa al-Mu'jam wanda ya tabbatar da cewa lallai lokacin da yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shine Ibrahim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jika kabarin nasa saboda haka sai ya kawo wannan hadisin a cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na dubu uku da arba'in da biyar saboda haka jika kabari ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan a samo tsakuwa kanana a tsora akan kabarin a lullube kabarin da shi saboda waɗannan tsakuwa su za su yi nauyi su danna turbaya to idan an kawo ruwa aka yayyafa sai zama kamar an daɗe kabarin duk da cewa ba a ce a yi daban kabari ba amma idan an yi haka kabarin wato zai yi danko ta yanda kamar yadda malamai suka yi bayani amna'u li turabihi min an tuzhibahu riyahu zai yi wahala guguwa ta kau da kasar wannan kabari din to mu ci gaba wa an Usman bin Affan an karbo hadisi daga sayyidina Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idza faraga min dafnil mayyiti idan ya gama binne mamaci wa kafa alaihi yana tsayuwa a kansa wa kala kuma yace istaghfiru li akhikum ku nema ma dan uwanku gafara wa salu lahu tathbita ku roka masa tabbata fa innahu al'ana yus'al saboda a yanzu ana yi masa tambaya wato yanzu da za a masa tambaya hadisin rawahu abu dawud al abu dawud ya rawaito shi yana kitabu janaiz babul istighfar inda al-qabr inda al-qabr lil mayyit fi waqt al-insiraf hadisi na 3221 yanda lafazin hadisin yazo a sunan abi dawud an usman ibn affan hadisin yana da tsawo ibnu hajar sai ya dace shi ya ɗako muhallin shahid kawai yana so ya tabbatar da bayan an gama binne mamaci mai ya kamata al'imamu abu ya yi babi a guri. ya ce a nema wa mamacin gafaran Allah waktil insirof lokacin barin makabarta lokacin barin makabarta wato za a rabu da mamaci tunda an gama binne shi to sai a nema masa gafaran Allah subhanahu wataala sai da kowanne shine mahallin shari amma hadisin ah, yanda zo kana annabi sallallahu alaihi wasallam fara faraga min dafn mayyit annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci wa kafa alaihi fa qala istaghfiru li akhikum wa salu lahu bit wa salu lahu bit kaga nan yace wa salu lahu wa salu lahu bit roka masa ya tabbata ya iya samun tabbatar harshe wajen bada amsa fa innahu al'ana yus'al saboda a yanzu ake mata tambaya ibnu hajar yake wa sahahahu al-hakim al hakim ya inganta wannan hadisi na sayyidina usman a littafin al-mustadrak hadisi na 1304 lafazin yanda yazo cikin al-mustadrak yazo da tsayin sa hadisin hani maula usman shi ya bada labari daga cikin mutanen da sayyidina usman ya yanta su ana kiransa hani yana da hadisai da dama da ya bada labarin su daga sayyidina usman bin affan Allah ya kara masa yarda Ya ce yace sami'tu usman ya affan na ji sayyidina usman yana cewa marra rasulullahi bi janazatin inda kabirin. annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa wani kabari ana jinaza sahibihu Yudufan, wato ana binne wani mutum ana binne wani mutum a kabarinsa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa fa qala rasulullah sai manzon Allah ya yace istaghfiru li aqikum ku nema ma dan uwanku gafara wa sallallahu lahu tasbita ku roƙa masa Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da harshen sa ya iya bada amsa fa innahu al'ana yus'al dan yanzu ake ma tambaya. hadisin yana a sunan kubra al-imam al-bayhaqi kitab janaiz babu ma yuqalu ba'da dafni an maula usman ibn affan qala مولى عثمان بن عفان قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى سيدنا عثمان idan ya tsaya kan kabari sosai ya wato ya fashe da kuka shi hali yake bada da labarinsa da ce wannan halin sayyidina usman ne in dai ya tsaya kan kabari to zai kuka hatta ya bulla lihiyatahu har sai ya jika gemunsa da hawaye qala fa yuqalu lahu sai aka sai aka masa tambaya tuzkaru aljannatu wan naru fala tabki wa tabki min akan tunatar da kai aljanna akan tunatar da kai wuta amma duk bai sa kai kuka sai in an zo kabari ka tsaya a gefen kake yin kuka irin wannan qala sai ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abinda yasa kuka ga idan na tsaya a kabari a gefen kabari nake kuka saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal qabra awwalu manazilil akhirati kabari shine farkon masauki na lahira lahira tana da masaukai da yawa Allah ka samu iya cin musu faman naja minhu wanda ya tsira daga matakin farko Shi ne matakin masaukin farko shi ne kabari wato eh, eh, lahira tana da masaukai daban-daban lahira tana da masaukai daban-daban kuma haka domin bayan rasuwar mutum akwai tsarin da Allah madaukaki ya jera game da rayuwarsa ta lahira farko dai zai zama a kabari sannan na biyu za a fito da shi daga kabari zai tafi tsayuwar hisabi bayan tsayuwar hisabi nan da zai isa ga alkausara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya ba shi damar haka sannan idan ma yana mai tafiya aljanna zango na gaba shine hawa sirati bayan an ƙetare sirati kafin nan a isa aljanna mutum ya isa ga masaukinsa kaga ashe akwai masaukai daban-daban zango zango daban-daban sai na usman ya ce to idan mutum ya tsira daga zangon farko masaukin farko fama min hu. Abin da zai biyo bayansa ya fi shi sauki wa man lam yamtu hu wanda bai tsira daga masaukin farko ba shine masaukin kabari fama ba'dahu ashaddu Abin da zai biyo bayansa to ya fi zaman kabari tsanani Allah ka tare wa qala usman sai sai na usman yace ma ra'aytu manzaran qabru illa wal qabru afdau minhu ban taba ganin wani abu mai tada hankali ba Ba face kabari ya fi shi razanarwa wanda lafazi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ke tada hankalin mutum a duniya face fitinar kabari ya tsara wannan abin razana dan adam sai na usman ya ce wa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idza faraga min dafnil mayyit idan ya gama binne mamaci kala sai ya ce istaghfiru li akhi li mayyitikum ku nema wa dan uwanku da ya rasu gafaran Allah wa sallu lahu tasbita ku roka masa ya iya tabbata wato ta wajen ba da amsoshi fa innahu al'ana yus'al don ku a yanzu nan ake mai tambaya a hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisin 3220 ahkamul janaiz shafi na 198 sahihul jami'i sagir hadisi da 8891 to wannan hadisin kaga yana tabbatar da cewa kamar yadda al-Imam Shawkani ya faɗa cikin Nailul Awtar yana mujallal nabi shafin 781 hadisin sayyidina Usman fihi mashru'iyyatul istighfar lil mayyit inda al-faragh min dafnihi ya tabbata sunna ce ta annabi sallallahu alaihi a nema wa mamaci gafara a lokacin da aka gama binne shi wasu su'alu tasbiki lahu a roƙa masa Allah ya iya tabbatar da shi wajen bada amsa li'annahu yus'alu fi tilka al-hali saboda za a tambaye shi a wannan lokaci to wannan ya tabbatar da akwai rayuwar kabari kamar da al-Imam Shawkani ya faɗa akwai rayuwar kabari tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu za a bar tambaya kaga wata rayuwa ce kuma zai fuskanta ta daban sabanin rayuwa ta duniya wanda akwai hadisai da dama wanda sun kai haddi na tawatur ya fi karfin a karyata rayuwa na kabari tambayan kabari ya tabbata babu shakka a hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma mu lura da hadisin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku nema sayyidina usman yace idza faraga min dafnil mayyit wa qafa alai abu na farko kenan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama binne mamaci yana tsayuwa a kansa saboda aka ashe ba zama ake yi addu'a ba ko wa kafa alai ya tabbata cewa dalilin du'a'i qiyaman addu'ar da za ka yi wa mamaci a tsaye za ka yi domin hadisin yadda ya zo kena daga sai na Usman bin Affan Allah ya kara masa yarda don haka yasa a littafin kashaful qina wa mujallal nabi shafi na 134 aka ce yustahabbu du'a lahu mustahabi ne ayi wa mamaci addu'a inda alkabri a daidai kabarinsa ba da dafnihi bayan an gama binne shi waƙifan idan za a yi addu'an ya za a yi a ne a tsaye babu zama haka hadisi ya nuna haka magabata su kai bayani kamar al Ahmad bin Hanbal wa qala Ahmad bin Hanbal yace sayyidina ali haka yake yi shi ma wal ahnab bin qais haka nan al ahnab sahabi ne haka yake don haka addu'ar da ake wa mamaci bayan an gama binne shi ba zama ake ba a tsaye ake in ka zo fatawa wallahi na mujallan tara shafi na 17 ah, yud'a lil mayyit ba'da dafnihi ya kamata a yi wa mamaci addu'a bayan an gama binne shi wa bayan an daidaita kasa sai aka tambaya shin a jalisan am shin addu'ar da za a yi wa mamaci din nan a zaune ne ko ko a tsaye ayyuhuma afdal wanne yafi dacewa da sunnar manzon Allah fakalu yanda labari ya zo daga sayyidina usman a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi as-sunnatu liman arada an yad'u lil mayyit ba'da dafnihi wa tasmiyati turad alayhi an yad'u wa huwa qa'im sunna ita ce idan za ka yi wa mamaci addu'a bayan an gama binne shi ka yi addu'an nan kana tsaye sannan addu'an nan da aka ce za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin nan baka je inda ya ce ku karanta salati kaza ko ku karanta sura kaza kafa kaza ko akwai inda ya magana babu illa dai abin da eh, sannan usman ya ce bayan an gama binne mamaci manzon Allah yakan ce ku nema masa gafara ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi ya iya ba da amsa don yanzu ba a mai tambaya shi kenan to ya za a yi kenan kowa ya roƙa wa mamaci gafaran Allah inda a ce ana yi a haɗe babu shakka jagoran farko da zai nuna mana shi ne manzon Allah Allah ya mun gani nasiha bayan an gama binne mamaci asali ba haka sunna ta yi magana ba bayan an gama binne mamaci abinda ake mamaci addu'a ne ku da watsewa wanda shi ne asali yadda ya zo amma babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasiha amma lokacin da ya nasiha lokacin da ake tona kabari lokacin da ake tonon kabari kafin abin ne mamaci ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a bayan an gama binne mamaci fa addu'a eh, eh, yayi nasiha kai bayan an gano binne mamaci fa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya umarni shine wato a yi mamacin nan addu'a a wata illa iyaka wanda shine asali yanda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya zama nasiha akasi ne na yanda mu muke yi domin nasiha tana zuwa ne qabla dafni la ba'da kafin abin na mamaci ba bayan an binne shi ba to amma da yake ita nasiha ba ta da lokaci ba a cewa laifi ne don an yi nasiha bayan an binne mamaci din sai dai bai kamata a ɗauke shi ya zama kamar sunna ba domin asali sunnar ita ce nasiha kafin a binne mamacin ba bayan an binne shi ba wanda shi ne ya zo a hadisin albara Ubin azir hadisi mai tsawo da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yanda rayuwar kabari take kasancewa da yanda ake tambaya ga musulmi a cikin kabarinsa to don haka idan aka yi nasiha bayan an binne mamaci wannan ba laifi bane wannan ya zo cikin liqa'ul babin maktu bayanin ibn al mujallar mujallal nabi shafi na 55 babu laifi don an yi nasiha jifa jifa to lokaci lokaci idan bukatan nasihan ta taso amma idan ba bukatan nasiha ce ta taso ba kar a mai da nasihar bayan binne mamaci a matsayin sunnar manzon Allah saboda babu hujja akan ta amma babu shakka tsayawa din bayan an binne mamacin ya tabbata cikin wasiyar wani sahabi ya tabbata a wasiyar amru bin al-as kamar yadda yazo cikin sahihu muslim kitabul iman babu kaunil islam yahdimu ma qablahu wa wakaza al-hijra wal hajj yana yana sahihu muslim hadisin da abdurrahman bin shimasa al-mahri ya bada labari yace amru bin al-asi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake jinya kafin ya rasu yace yana cikin waɗanda suka halarci wurin hadisin yana da tsawon gaske in ka zo ga sahihu muslim yana cikin waɗanda suka zo ainihin gefen amru bin al-asi sahabin manzo kafin Allah ya amshi ransa habarna amru bin al-asi wa huwa fi siyaqatil mawt mun halarci wato rasuwar wannan sahabi gab da mutuwarsa fa baka tsawilan shi wannan sahabi ya dinga kuka ya dade yana kuka a labarin da ya bada to akwai dan amru bin al-asi a gurin shine abdullahi bin amr wanda shi ma sahabi ne sai amru bin al-asi yake gaya ma ƴaƴansa yake gaya ma abdullahi bin amr yace masa fa iza ana muttu idan na rasu fala tafhabni na'ihatan kada mace mai kururuwa ta yi rakiyar gawana wala narun kada a yi rakiyar gawa na da wuta domin a zamanin da suna yi wata al'ada ce tun daga larabawa zuwa ga mutanen farisa har zuwa ga indiya wanda har zuwa yanzu indiya suna yi idan za a binne mamaci za a nemi turaren wuta a sa mai abin da kaga ana bin gawa da hayaki wannan larabawa da suna yi ya ce to kada a yi min bayan rasuwana fa'iza da fantumuni idan kun gama binne ni fashin nun alayya turab shannan ku zuba min ƙasa wato iya zubawa sun ma'aƙimu da kabri sannan ku tsaya bayan kun gama binne ne ku tsaya gewayen kabari na ku ɗan daɗe ƙadar ma sun haru jazurun gwargwadon lokacin da ke ɗauka a soke taguwa wato gwargwadon lokacin da zai ɗauka a soke ɗan eh, raƙumi har a gama eh, rarraba namansa ya ce wa yi mu mulhamuha ku tsaya a gewayen kabari na bayan kun gama binne ne ku tsaya na wani lokaci mai dan tsawo wanda ya kai a ce an soke rakumi an rarraba namansa me yasa nake son ku yi ne haka ba wai ya ga annabi yayi ba ba wai ya ji annabi yayi umarni a yi haka ba Ya ce hatta a nisa bikum don in ɗaya da kewa na da ku wannan yana gaya mai yayansa ne wato ku tsaya kusa da ni don in ɗaya da eh, kewa game da ku wa an zuru ma za a bihi rusulu rabbi Eh, in dubi irin amsar da zan ba ma 'yan sako da suka zo daga wajen mahalicina na bihi rusul rabbi yana Fahimu muslim wannan sahabi ne ya ba da umarnin haka don haka sayuwa bayan an binne mamaci a dau lokaci ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam da zaran an gama binne mamaci za ka yi masa addu'a Allah ka gafarta ma wani Allah ka bashi damar amsa tambayoyi da za a mai ka gama abin da manzon Allah ya faɗa sai ka wuce domin abinda ya faɗa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace istaghfiru li akhikum wa salu lahu bitasbih kaga abu biyu ne ka nema masa gafaran Allah ka roƙa mar ya iya da amsa shikenan abin da ka yi idan ka aiko sai ka wuce amma hadisin amru bin al-as wanda yana nuna ba laifi ba ne don an daɗe dade a kabarin mutum an dade amma me ake bayan an gama bin da shi ba wai addu'a ake ba shi dai ya ce bayan an gama binne ni ku ɗau lokaci wato a gewayen kabari na saboda in tsaye da kewa da kukar ku watsa da wuri yana gaya mai ayansa to bisa ga wannan dalili sa balamai ke cewa don an daɗe bayan binne mamaci an tsaya bai zama da tun da an samu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu ci gaba wa an ta bin habib radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga bamra bin habib ahadi tabi'ina yana ɗaya daga cikin tabi'ai yana ɗaya daga cikin tabi'ai kala ya ce kanu sun kasance suna so alimamu imamu shaukani da yake magana kan wannan hadisin cikin nailal autar ya ce zahiruhu annal mustahibba da zalika sahabatu alladhina adrakuhu kaga wannan da yake bada labarin tabi'i ne kamar yadda ibnu hajar ya faɗa bamra bin habib tabi'i ne yake ba da labari yace sun kasance suna so suwa yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ya rayuwa da su wato shi wannan tabi'i yana ba da labarin halin sahabbai wadanda ya gani sahabban da ya tarar da su ya ga suna so idza wuya alal mayyit qabruhu idan aka daidaita kabari ga mamaci wan sarafan nasu anhu mutane sun watsi an yi kala inda kabarihi sai a samu wanda zai yi magana a daidai kabarin nasa a samu wani wanda zai lakanta masa wannan waɗannan kalmomi a daidai kabarin nasa bayan kowa jama'a sun watse sai a samu wani wanda zai ce ya kula ya kaiwa ne kulla ilaha illallah kulla ilaha illallah kulla ilaha illallah ya kula ya kaiwa ne kul in eh, rabbi allah wa diniyal islam wa nabiyya muhammadun sallallahu alaihi sallam wato a samu wanda zai lakanta masa haka wanda zai ce ya kaiwa ne ka ce la ilaha illallah har sau uku ya kaiwa ne ka ce mahalicci na shine Allah addini na shine musulunci annabi na shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. yace rawahu sa'id ibn mansur uh, yana sunan sa'id ibn mansur mawqufan wannan hadisin da'ifun ne yana da rauni hadisin yana da rauni yana ahkamul jana'iz shafin 198 yana silsilatu ba'ifa hadisi na 599 hadisin nan bai inganta ba haka nan kuma in ka duba zadul ma'ad ibn al-qayyim ya ce hadisin bai inganta ba yana mujallal na farko shafi na 206 zadul ma'ad na ibn al-qayyim jawziya hadisi na gaba ce wa tabarani a riwaya ta al-imam tabarani al-mu'jam al-kabir nahwuhu an samu riwayar da take kama da waccan riwaya ta bamra bin habib amma min hadisi abi umama ya zo ta hadisin abu umama talbahili marfu'an ya zo yana mai jingina shiga annabi sallallahu alaihi wasallam mutawwalan kuma hadisin yana da tsawo idan aka ce marfu'an ana nufin ya jingina shiga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ka duba wancan hadisin na baya hadisin gamra bin hadis hadisi ne mawqufun domin tabi'i ne yake bada labarin sahabbai bai ce ga wani sahabi daya wanda ya karantar da shi akan bayan an gama binne mamaci a samu wani wanda zai lakanta wa ga wanda aka binne waɗannan kalmomin ba bai kawo sunan wani sahabi ba kaga hadisin sai ya zama to mawqufun sannan kuma da'if amma wannan hadisin fa wanda ya zo a cikin uh, al-mu'jamul kabir na al-imam tabarani hadisin abu umama al-bahili abu umama al-bahili ko sahabi ne to tunda sahabi ne kaga shi wannan hadisin ya zo marfu'un bi ma'ana ya jingina hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya zo da tsawo amma ibnu hajar bai kawo hadisin ba wato yanda hadisin ya zo an sa'id ibn abdullah al-audi qala wani tabi'i ne ana kiransa sa'id ibn abdullah al-audi yace shahidu aba umama radiyallahu anhu wa huwa fil naz'i na halarci abu umama al bahiri sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake fisgar ransa lokacin da Allah ya turo a karbi ransa wato gab da mutuwar wannan sahabi shi wannan tabi'in ya zo guri saboda haka sai ba da labarin abinda abu umama al bahiri ya faɗa kala yace idan ana mutu idan na rasu fasna'u bi kama marana rasulullah sai ku yi min irin abin da mazo Allah ya yi umarni gare mu an nasna'a bi mautala irin abin da mazo ya umarni mu yi wa mamatanmu marana rasulullahi sallallahu alaihi sallam manzon Allah ya mana umarni yana cewa wato Abu Umama al-Bahili kafin ransa ya fita ya faɗi wannan hadisi ce idza mata ahadu ahadun min ikhwanikum idan wani daga cikin yan uwanku ya rasu fa sawaitu muturaba ala qabrihi idan kun gama daidaita kasa kabarin sa falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi sai a samu mutum guda wanda zai tsaya daidai kan kabarin nasa thumma yaqul wannan mutumin sai ya ce ya fulan bin fulanata ya kai na dan wanci fa innahu yasma'uhu wa la yujibu shi wannan mutumin da ake kira wanda yake cikin kabari zai ji kiran da ake mar amma ba zai iya amsawa ba sun mai kudu sai mutum ya ce ya fulani bin fulanata ya kaiwa na dan wanci ya innahu yastawi idan ya sake kiransa na biyu to wannan mamacin zai miƙe ya zauna a cikin kabarin kenan sun mai kudu zai ce ya fulani bin fulanata ya kaiwa na dan wanci fa innahu yaqudu to lokacin kuma mamacin zai amsa masa zai ce masa abshid rahimakallah ka shiryar da ni Allah ya maka rahama walakin la tashuruna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amma ku ku sani ba saboda ba mai ganin abin da ke faruwa Fali falyakul to abin da mutum zai ce bayan ya ce ya kai wa ni dan wance ya kai wa ni dan wance har sau uku sai ya ce uzkur ma kharajta alaihi min ad-dunya ka fatuna abin da ka rabu da duniya kana yi ka tuna ka rabu da duniya ne akan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to ka tuna wannan shahadar da ka mutu akanta wa annaka rabita billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya ka yarda da Allah shine mahaliccinka ka yarda da musulunci shine addininka ka yarda da Muhammad shine annabinka wa bil qur'ani imaman ka yarda al qur'ani shine jagoranka a samu wanda zai faɗi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma bi yadi sahibihi idan aka samu wanda yayi haka wanda ya kira mamacin sau uku yayi masa wannan umarni to munkar da nakir za su kama hannuwan juna sai su ce in tsalik ma na kudu inda man qad hujjata hujjatahu ba abin da muka rasa eh, ma na ƙa'udu ba za mu zauna wurin mutumin da an riga an ba shi amsa ba wato sai munkar da nakir su kama hannuwansu su tafi sai a to wannan mutumin an riga an ba shi amsa na me ma za mu mar tambaya manzon Allah zai kiya sai su tafi fa yakunu Allah azza wa jalla kaga kenan Allah muhuwayi mai daukaka hadijahu dunahuma Allah ya zama mai kariya gare shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka faqala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah fa in lam yu'raf ummuhu idan ba a san sunan mahaifiyar mutumin ba saboda ana samu wanda zai rasu ba a san iyayensa ba to wani irin kira za a yi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yansubuhu ila hawa alaiha salam sai ka sai ka danganta mamacin ga mahaifiyar mu gaba ɗaya ita ce hawa ya fulan ibn hawa ya kai wani dan hawa to duk inda ka samu hadisi da ke magana akan za a lakanta wa mamaci bayan ya riga ya rasu a lakanta masa wasu kalmomi wannan labarin bai inganta ba duk inda aka samu wannan hadisi bai inganta daga manzon Allah al-Imam nawawi cikin kitabul majmu' ya faɗi haka a mujallar na biyar shafin ɗari uku da hudu haka na ibn qayyim jauziya a azadul ma'ad a mujallar na farko shafin ɗari biyu da shida shi ma ya faɗi haka a duk da cewa masana fahimtarsu ta saba game da wannan attalƙinu da ake wa mamaci bayan an gama bin shi da yawa malamai suna cewa ba laifi don an yi wa mamaci kamar yadda ibn taymiya ya magana akai magana mai tsawo a cikin majmu'u fatawa da 24 shafin 298 akwai malaman da ke ganin babu laifi don an yi haka akwai malaman da ke karhantawa sannan akwai malaman da suke ganin ma bid'a waɗanda ke ganin bid'a ne kuwa su ne akasari waɗanda ke tare da al'imamu malik Allah maɗaukake ya masa rahama in ka duba alfawaki dawani alfawakihu dawani mai littafin abu jallar da farko shafi na 415 sharhur risala Alfawaki dawani mai littafin ahmad bin ganim annafarawi yake zahiru kalamin musannif annahu la yulqanu da dafni zahiri mai littafin risala ya kyamaci alakanta wa mamaci bayan an binne shi alakanta masa wasu kalmomi har ma yana cewa al'izu bin abdulsalam ya ba da labari game da al'imamu malik ya ce wa laisa al'amalu inda malikin ala talqini ba'da dafn Alimamu malik yana daga cikin waɗanda ke kyamar haka don haka bid'a ce kamar yadda ya zo cikin mawahibul jalil a mujallar na biyar shafi na 393 malamai da yawa sun nuna cewa bid'a ne haka uh, al-Imam Sana'ani a Subulus Salam yana bi na 234 da Aunul Ma'bud sharh Sunan Abi Dawud mujallad na 8 shafi na 268 bid'a ce saboda hadisan ba su inganta daga manzon Allah ba matsa uh, malamai fitattu na wannan zamanin su ma suna kyamar wannan at-talqin da ake yi mamaci bayan an gama binne shi in ka zo fatawa wallajna mujallar na takwas shafi na 339 haka nan a sharhul mumti na ibn al-usaimin a mujallar na biyar shafi na 364 ya ce talqinul mayyit ba'da dafni lam yasihhu al-hadith fihi fa yakun min al lakanta wa mamaci bayan an gama binne shi a lakanta masa wani abu hadisi bai inganta a kai ba saboda haka yana daga cikin bidiyoyi bare kuma muhammad nasiruddin al-albani cikin as-silsilatu sahiha a mujallar na farko shafi na 757 yana sharhin hadisi na 467 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqinu mautakum kulakantawa marasa lafiya kulakanta musu kalmar shahada wannan yana nuna cewa lakanta kalmar shahada guda ɗaya sunna ne guda ɗaya bid'a ne lakanta kalmar shahada ga mara lafiya kafin ransa ya fita wannan sunna idan mutum ba shi da lafiya babu shakka an ce a lakanta masa kalmar shahada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ha mautaku ku lakanta kalmar shahada ga marasa lafiya waɗanda suka sharafa wajen mutuwa wato sun zo kaf da mutuwa to amma lakantawa bayan an mutu a lakantawa mamaci wata kalma shi kuma bid'a ne kaga alakanta wa majinyaci kalma kafin ya rasu sunna ne amma bayan ya riga ya rasu babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wannan kafin ya rasu ne li'annahu la yazalu fi dari taklif tunda bai rasu ba har yanzu akwai wajibi a kansa har yanzu akwai wajibai a kansa wa min al-mumkin an yastafida ah, min talqinihi fa yatadhakkaru shahada wa yaquluha tana yuwa lokacin da mutum ba shi da lafiya kake cewa wani ka ce la ilaha illallah ta rayuwa ya iya faɗan wannan kuma ya amfana fa yakunu min ahli janna don haka sai ya zamanto kalmar ta ta karshe a rayuwarsa ita ce kalmar shahada wanda ko ya dace da haka babu shakka yana cikin yan aljanna sai ya ce wa amma talqinuhu ba'da al-maut amma bayan mutum ya riga ya rasu alakanta masa kalmar shahada fa albani ya ce fa ma'a annahu bid'a baya ga cewar yin haka din bidi'a ne lam tarfi sunna sannan fala fa'idata minhu ba shi da amfani idan mutum ya riga ya rasu kana magana da shi magana ka ba ta da amfani me dalili annahu kharaja min dari taklifi ila dari jaba'i ya riga ya bar nan duniya ya koma dan nan duniya ita ce gidan aiki amma lahira fa ba gidan aiki bane gidan sakayya lahira gidan sakamako ne wani annahu ghairu qabilin litazakkur sannan kuma wa'azi baya tasiri ga mutumin da ya riga ya rasu wa'azi yana tasiri ga mai rai ne wa ya faɗi wannan Allah da kansa a suratu yasin aya ta 70 Allah madaukake yace liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa alqawlu ala alkafir waye wanda wa'azi yake masa tasiri shine mutumin da yake da rai wanda ya riga ya rasu